Shirin da muke karanta muku littafin Ƙuruciyar Jummai, wallafar Halimatu Sadiya Muhammad Lima, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne inda muka ji Jummai sun je gidan ƙawarsa sun sha wahala har suka tarar basa nan. Suka isa gida, ƙanzantuwan masara umma ta gyara, ya ji alayyahu da man gyaɗa. Ta ce Jummai, alawiya, yan sabida Allah sai yanzu kuka daman dawowa da safe har bayan makarantar ku na je kai niƙar masara makarantar ku rufe babu kowa daga ina kuke Jummai ta faɗa mata. Yanzu da kun gida kun kama mana aiki da ku samu lada, kun gwammace ku yi ta gantala cikin gari, har da bi ta titin jirgi, matattarin 'yan shaye-shaye da barayi. Wallahi ku yi ku faɗa, girma fa kuke yi, Ala shirye ku. Amin ga abinci nan ku ci, Jummai ta ce ta duk yunwar nan da mutum ya kwaso, mutum ya ci kanzo, Alawi ya ta ce ni dai ina mararinsa shi zan ci yanzu bara na shiga gida duk abin da muka dafa ki amsa ni zan ci kanza haka ko aka yi taliya suka dafa da stew jummai murna ta ta samu abinci nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba a kwana a tashi babu wuya yanzu Aisha an kai SS2 bayan gwagwarmayar da ta sha a school kasancewar ba mai san hayaniya ba ce da gudun zuciya shi yasa bata wani samu matsala da student ba musamman pet fannin karatu kuwa akwai mai da hankali ga hazaka shi yasa ta shiga ran malamai don ta da matsala da kowa sau biyu baba na zuwa mata visiting na farko da umma da jimmai aka zo na biyu baba kawai ya je da aka ba su hutu ba ta zuwa gida a kwanta gora take hutu gidan kanwar umma mama halima da mijinta Malam Sa'idu. Diyansu biyu mata guda namiji. Malam Sa'idu tica ne a Model School Kantagora. Mama Halima kuma masa take soyawa da daddare a kofar gida. Diyansu Yunusa, Ubaidu, Hassana da Husaina. Yunusa na Federal University Mina yana karatun Business Administration in Political Science. Ubaidu ajinsu guda da Aisha. Tourist na JS2 a Model School. Nan Aisha ke zama saboda kuɗin mota ya yi yawa zuwa gida. su jummai duk tam daga 1.0 sai second ake ɗauka su jamima sai haushin da suke ji duk ta fi su hazaƙa yanzu ma ta fita hanyarsu yanzu duk wani quiz debate da sauransu da jummai ake zuwa yanzu an ba ta bayis amir na school din saboda ta yi attending first sister in focus da aka yi a shek lemu islamic school kyaututtuka da dama ta samu har da certificate ta samu sannan suka yi appointing nata as official na area council saboda kwazanta da hazaƙa. Yanzu ko full fulfet na school nasu bata raga mu ba don ta yi musu zarra. su, Malam Salisu da Saratu sun kasance 'yan asalin ƙauyen Mahuta ne, ƙaramar hukumar Fakai da ke Kebbi State. Almajiranci ya kawo shi Niger State, Bina. Daga haka har Allah ya yi Ubangidansa Alhaji Mande yana masa tsaron shago. zannuwa, lesuka, sakalma da jakkuna. Malam Salisu mutum ne mai amana, haƙuri, riƙo da gaskiya. shi ya sa zaman sayi daidai da Alhaji Mande yana da shekaru goma Amina daidai da shekarun haihuwar shi 25 ya je ganin gida lokacin Allah ya haɗa shi da Saratu suka daidaita kansu aka yi musu aure ya dawo da ita Mina Saratu wadda 'yan uwanta ke kira da Kadde ita guda mahaifiyarta ta haifa ba ta da 'yan uwa na ce. ta taso cikin gata mace kyakkyawa mai nutsuwa da alkunya karatun allo kaɗai ta Alhaji Mande ya mallaka masa madaidaicin gida da yake ciki har yanzu gidan da ya kunshi ɗakuna biyu da falo da ban ɗaki shine na malam salisu katuwar katifa tun na samartakansa shine ke ciki akwatin kaya sai tebul mai ɗauke da tallata addini sai ciki da falo a gefe dan ne na umma babu komai ciki sai tirisita a falo leda carpet shi ma matar alhaji manda ta basu cikin ɗakin kuma gado ne 6 by 7 na silva irin na da sai dressing mirror toilet na wanka da bayan gida haɗe yake shi ma a gefe sai madaidaicin kicin haihuwa uku tana yi duk ba sa tsayawa sai akan aisha wadda ta ji sunan mahaifiyar ummu cikin gata aisha ta taso yarinya kyakkyawa mai haƙuri tun tana ƙarama ba ta da kwaramniya fara ce ta siriya mai yar ƙaramar jiki irin na mahaifanta sai da aisha ta shekara shida aka samu cikin jimmai murna sosai malam salisu yi umma kam an sha fama da laulayi sai da cikin ya wata biyar ta ji damar laulabi ranar juma'a da dare umma ta tashi da naƙuda sosai gashi ana zabga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya garin ɗif babu wutar nefa wasu gidajen duk iska ya yaye musu rufin gida wasu katanga ta zubi. ga fault na wuta sun faɗo haka umma ta haihu a galabaici kowa da ya san jariri farare ake haihuwarsu amma jin mai baka wulik aka haife ta ga kalla. fuskar umman ta saka. kyakkyawa mai doguwar hanci sai ƙananan idanu baki madaidaici sai ci ga fitinar tsiya a washe garin ranar central market na ta kama da wuta duk manyan shagunan sun kone ciki har da shagon alhaji Mande. da ya samu labari stroke ya kama shi aka yi hospital da shi washe gari ya ce gagarin kunan haka aka yi zaman makoki ranar suna kasancewar hankalin kowa ba a kwance ke ba kuma ana cikin halin rashi a masallaci aka raɗa sunan maryam sunan mahaifiyar malam salisu ake mata laƙabi da Jummai, ko taron suna ba a yi ba bayan kwana arba'in aka raba gadon alhaji mande an bar ma malam salisu gidan da yake ciki kasancewar marigayi ya riga da ya mallaka masa yanzu kan malam salisu komi ya ƙare masa dole hayar rumfa ya kama central market mina yana sai da kayan koli ɗinkin takalmi da sauran magungunan gargajiya na itace jummai ta taso cikin rashin ji ga ta ƙazama duk yadda aka yi mata wanka sai ta ɓata jikin jan faɗa gashi ba ta son karatu ko kaɗan tun suna yara Aisha ke musu wanki ta gyara gida Jummai akwai son yawo duk inda ake biki tana can haka duk gidan da akwai TV can take yi ne shi yasa abokantakar su yayi ƙarfi da alawiya duk cikin yaran anguwa tare a kai su primary school ajin su ɗaya har zuwa yanzu ci gaban labari su Jummai an zama bais amira sai cin zalin ɗiyan mutane ake idan an tara kuɗin sadaka na mss jimmai ta aika fanke wurin kattima mai fanke yau an tashi break ita da alawiya suka haye saman windo sai gulman teachers kai duk wadda ta gifta sai an yi gulmanta jimmai ta ce alawiya kalli mas teacher yau english way yasa alawiya ta ce ɗan izala ne fa kullum cikin shadda jimmai ta ce aiko yanzu ya naɗe kafar wandon suka sheƙe da dariya tare da tafawa ta ce alawiya yau sha biyu zan wuce gida saboda last period ko fa elena muke da ita ni ba zan yi attending ba don wallahi ko turanci ba ta iya ba took lace of teaching alawiya ta ce shegu sai aukin neman mata jummai ta ce duk yan wurinmu ne fa alawiya ta ce daɗina da ke son girma kamar gyambo suka ji gaba da hiran duniya su jummai an fara hankali ana kama ma aiki an rage yawo samari ta suka yi mata amma sai wulakanta su take salamu alaikum a nafisa ce sanda zuwa ya kwana biyu ke kike tafa da ranan nan ga tsohon ciki ta ce e umma ya gida lafiya lau tu kin ga yar banzai yarinyar nan jimmai ko na tura ta duwo muke. sai ta ki zuwa ta murmushi babu komai umma ana dan labarin su Aisha ko lafiya kalau suke baban nasu ma ya ce wani shekara da ta shiga aji biyar za ta yi jarabawa da 'yan aji ta tunda tana da ƙoƙarin ta ce Allah taimaka dama in matibi na bango na yi alhaji ya saya mani shi na ce ko kuna son ƙarami umma ta ce in dai babu matsala yar nan ai mun fi kowa bukata ko dan mai ta huta da yawon bin gidajen mutane kallo ta ce bara a ba almajiri ya zo ya haɗa miki godiya sosai umma ta yi mata haka ko akai ya zo ya haɗa mata sai ga NTA nan 10 ya fara ana gabatar da shirin Baba Ramatu. Jumai na dawowa Islamiyya ta ce, "Umma, ke kika sai TV ko babanmu?" Ta ce, "Nafisa ta bamu." Jummai ta ce, "Ta, sai an mayar mata da abinta." Salon ta raina mu tana kokarin cicciɓar TV. Umma ta ce, "Duk kika taka ko nan da can da TV nan, ban yafe miki ba." ta ce haba umma kan abin duniya zaki min baki ta ce jummai ba kya jin magana kullum baki da buri da ya wuce ki bata min rai girma kike amma kullum hankalinki sai gaba jummai ba wai bana son ki bane hasali ma duk cikin ku na kaunar ki wallahi duk irin son da babanku ke nuna miki ko kwatar nawa bai yi ba kin san an ce ka so naka duniya su ishi haka ka ina ka duniya ta so shi kin ga kuwa idan muka taru muka nuna miki so ai ba mi miki adalci ba mace kike baki san inda zaki yi aure ba irin mijin da zaki aura mai mata ne ko babban gida zaki dole mu kula da tarbiyyar a matsayin mu na iyayenki tace umma ki yafe min duk bace ran da na sa ki ciki dama wauta ne da kuruciya irin tawa amma yanzu na gane gaskiya umma ta ce madalla da kika gane gaskiya Allah ya sa marayuwarku albarka ya ba ku mazaje na gari ta rufe ido da tafukan hannunta ta ce amin umman mu alhamdulillah Jummai an nutsu duk wani aikin gida ita ke yi, har da girki, ba ta zuwa ko ina. Daga makaranta sai gidan su Alawiya. A kwana a tashi, yanzu Jummai an shiga JS3, saboda ta aka ba ta social prefect. Duk wani quiz, debate da prefer presentation da ake yi cikin school da wajen school da Jummai ake zuwa. Ta samu halittar First Sister in Focus, wanda aka yi a 41 International Islamic School, Minam, Niger State. na Sheklemu, Lemu wanda duk wata school daga kan secondary school har 'yan university sun hallara. Mata ne zalla wanda aka ɗauki kwana uku rana ta farko. Secondary school students za su yi farfa presentation on the women in Islam wanda kusan school ashirin aka yi selecting. Day 2 rana na biyu. 'Yan higher institution za su gabatar da nasu on how not to lose yourself to emotion. Rana ta uku a faɗi waɗanda suka fi ba da gudunmawarsu ba da kyaututtuka da satifiket ranar friday za su fara su ƙare sunday wadda a form 1 international school aka musu masauki har su ƙarin da misalin karfe tara aka fara taron wanda ya samu halartar manyan malamai mata matan gwamnoni sarakuna da kwamishinoni an fara ne da buɗe taro da addu'a daga bakin amira na area council malama aisha muhammad gabatar da manyan baƙi da kuma moza of the day uwar taron, Wanda na New Horizon, Horizon School, Hajiya Aisha Ahmad Lemu, wadda Balarabiya ce kuma matar Sheikh Ahmad Lemu, sai gabatar da sunayen secondary school din da za su yi participating. An fara da Abu Traf Islamic School, Himma International School, New Horizon School, New College, Maryam Babangida Science School, writer School, Nurul Islam Memorial Secondary School, Abdullahi fordio Islamic School, Al-Riyadh Islamic School, Mustapha Comprehensive School, private school ɗin da suka samu halarta kenan, sai Government School, Hilltop Model School, Zarumai Model School, Government Girls School, Army Day School, Maitumbi School, Old Airport School, Kwasau School, Limawa School, Woman Day Secondary School, Government Vocational Technical School. Sai da yare da ake masu jimmin, wai wani irin school ne kenan, me ya kawo technical school cikin wannan gasar? wasu ma ba su taɓa jin sunan school ɗin ba sai yau maryam salis jimman da shukurat abdulganiyu wata bayarabiya suka wakilci school nasu ran jimman idan ya yi dubu ya ɓaci abin ga da mai saurin fushi da hasala ta so mai da martani ta kyale su kasancewar ba turancin kirki take ji ba gashi babu daman faɗa a wurin tunda taron ƙarawa juna sani aka zo kowane school mutum guda za ta yi representing duk representers din guda ashirin suka hau hair seat ɗaya bayan ɗaya suka fara gudanar da shirin on the woman in islam kowace presenter ta fito sai ta karanto point nata ta yi bayani duk hankalin jimmai ya tashi saboda kusan gaba ɗayansu point irin guda suke bayarwa ita ma irin su take wanda aka bata daga school gashi bata iya wani turanci ba ta ce na san yadda zan yi da su shegu har aka kira Maryam Salis representing Government Vocational Technical School duk aka sa dariya saboda duk cikin presenter din ita kaɗai ce yar JS3 kuma duk sun fi ta girma. Assalamu alaikum my dear sister in Islam. Moza Abdide, final objectives, accurate term keeper and my co-presenter once again. Welcome to the first sister in focus. I stand here before you to deliver a speech on human in Islam. As we all know, we are all Muslims and the house of learning, and we are for it. I will make use of the two languages both English and Fraudly Hausa. Cause I'm proud of it. Duka aka ɗauta firaf rap cikin ranta ta ce, ba ku san wayo zan muku ba, wurin yin amfani da idea Ta ce, Masha Allahu, ba tare da ɓata lokaci ba, an san woman is the opposite of a man, kuma abokiyar rayuwa, wadda babu na bidin da zai iya rayuwa ba tare da ita ba. She is the type of creation that called added beauty to the world. She one of these Blessing of Allah, wadda ta sanadinta akan samu fawa, knowledge, wealth, peace and children. Therefore, she is the only source of companionship of a man. Haihuwar ɗiyamati is neither of opportunity nor opportunity, saboda wasu iyaye maza da ba sa son a haifa musu ɗiyamace sai namiji, ai duk abin da kika haifa shi ya baki. Saboda mace na da SS chromosome, namiji na da AS chromosome. S chromosome stand for female child Y, A chromosome stand for male child. Idan ya bata A chromosome through sexual intercourse zai haɗu da ɗaya daga cikin S chromosome nata a samu baby girl. Haka idan S ya bata ta haɗa da S chromosome nata an samu baby girl. Kun ga duk abin da ya bata shi take haihuwa. Haba wuri ya kaure da kabbara. Fundamental right of a woman, self-presentation, ya ƙunshi tsafta, kwalliya ita tsafta cikin addini ce kwalliya kuma shall be specially be for the attraction and the satisfaction of the husband a rawaito daga abdullahi radiyallahu anhu Allah ya tsine wa mata masu zanen tatu da wa'anda ake zanawa da masu aske gashin giransu this who creates a space between their teeth and the such woman as ten the, the pictures created by Allah bukari collection basic education, same with men, a Muslim woman is required to be taught and to learn, amma na farko kuma mafi cancanta shine ilimin addini, sai na boko, saboda idan ta haifa tana iya tarbiyyantar da ɗiyanta and she will serve as model. Time for marriage yana nufin mental maturity. It also cover a sufficient display of required manners and the attitudes wanda muka koya daga iyayenmu. more especially loyalty by submission to the leadership of the husband, respect, love, and the care for head etc. Amma masu ganin su time na aure a matsayin gama karatu, samun aikin gwamnati ko auren mai kuɗi wanda bai da mata. None of this is directly relevant to physical and the mental preparedness for marriage. How to marry. Babban abin da ya kamata a duba shine wadda za a aura. must be Muslim, at least a believer in the unity of Allah. Ba sai lallai yarenku guda ba, ko ku ko al'adunku. Kun fahimta ko? Tafi kake ji raf saboda ta matuƙar birya manyan matan da ke wurin. Tam kifa ne ya ringin bell ta aje abin magana, sai kabbara ke tashi. Bayan ta zauna ne, wuri ya sake kaurewa da hayaniya, sannan aka buƙaci Moza Abdide ta faɗi albarkacin bakinta. Sallama tai. tare da mika godiya ga matan wayanda suka sami halartar taron sai student ɗin da suka yi participate especially Maryam Salisu ta ce girl did a wonderful presentation the most attraction seat about her presentation was that she used her own knowledge and ideas while the masha Allah duk aka yi kafar sai closing remark by her excellency wife of the state governor, governor senator Zainab Abdulkadir Kure daga nan masallaci aka wuce domin gabatar da sallah a azhar bayan an idar ne aka hallar zuwa hostel kowa ya ci abinci a wuta shukuri ke tambayar jimmai me ya hana ta amfani da writing presentation da suka zo da shi daga su ta ce bara ki gane ba shukura duk fa idea din iri guda ne ba shi ban iya wani turancin kirki ba da har zan yi explanation yadda za su fahimta har mu samu points din kwarin beside ma gashi kowa wurin nan ya raina school namu shukura ta ce you are amazing ka yi kokari sosai fa kuma gaskiya ka faɗi what let me ask you who was idea did you use ta ce see you shukura did you think i know go islamiya ne na ma islamiya idea i use na ta ce as i dey see you so i thought say no dey go islamic school na jimai ta ce shegiya yarbawar banza ya allah ya taimake ka fito a aljihun baya ko ilimi banza na fiki ta ce maryam you dey abuse me ko ta ce no washe gari saturday tun da asuba kowa ya tashi bayan an yi sallah aka yi general cleaning na toilet da room sai wanka aka yi breakfast kowa ya shirya aka fita masu sauraro duka duka a nan mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna kuruciyar jimmai wallafar halimatu sa'adiyya muhammad lima a madadin tashar White Blood Multimedia da ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a shiri na gaba.